بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت ما أفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ألهمنا رشدنا وجنا شرور شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وجنا شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا خارا اللهم اجعل أوصار رزقك علينا عند كبرك سننا وانقضاء عمرنا اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا واكرنا ولا توفر علينا وارض عنا يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد jiya mun kwana aya ta hamsin da shidda in ba kuma ce ba Allah ka gafarta mana ka mana imani da tsoronka Allah ma Allah kada ku yi banna cikin ƙasa da shirki da aikata ayyukan shirka war ma'asi da kuma aikata ayyukan sabo domin abin na aikata shirka cikin ƙasa barna ne aikata sabo cikin ƙasa barna ne ba da islahiya bayan allah ya gyara ƙasa da ba'atin rusul ya aika manzanni cikinta sun shigo kuma sun gyara ƙasa yadda ya kamata to kada ku dawo cikin ƙasar nan kuna sake aikata ayyukan da ka ɓata ƙasa kuma wada'uhu kuma ku yi addu'a ga Allah khawfa min iqabi don tsoron azaba to wa dama'an kuma don yi fi ma inda ku yi addu'a don kwaɗayi ga abin da ke wurin Allah min rahama na rahama inna rahmatullahi lalle rahama Allah qaribun min al na kusa take ga masu kyautatawa Allah bai asma'ika husna ij'alna min ibalikal muhsinin al na sune al masu yin da'a ga Allah al na lahu du'a wa ka ikhlasi addu'a gare komai suke so ga Allah kaɗai suke addu'a ba su shirka da Allah wajen addu'o'insu wa tafkiru qaribin al-mukhabbar bihi ar wato li'ida fatiha ila Allah shi yasa aka yi tafsirinsa to wa zakara min anwa'i rama ya ambaci nau'i nau'i na rama a zahira wanda a bayyane ma yi sadallu biyu abinda za a yi hujja da shi a gano alabaɗina ga nau'in rama wanda a kore wa min dunya kuma ya ambaci ni'imomi na duniya ma ya sadalla bihi ala ukhra wuya wanda aka wajja da shi a gano ni'imomin Allah na lahira wa min iya ila ardil maitata maitati ya ambaci raya kasa bayan kasa ta mutu a sauko mata ruwa sai ta rayu kun ga kenan ma ya sadalla bihi ala iya ila mauta ya ambaci abinda aka wajja da shi game da raya matattu walba'atu ba'da mauti da kuma ta da mataki bayan mutuwa kamar wada iri ya lalacewa cikin ƙasa bayan ya bushe amma da aka saukar da ruwa sai ya fito kuma ya tsiro to haka nan mutane bayan sun mutu haka nan aka tashe su kuma su ma su sake tashi bayan mutuwarsu Allah ka gabarta mana ka ƙara mana imani da tsoronka. ta وهو الذي يرسل الريح وهو الذي allazi yursilu riyaha kuma Allah wa huwa allazi yursilu riyaha Allah shine yake aiko iskoki wato iska da yawa yana aiko su bushiran su ga masu bushara kun ga lokacin da hadari zai taso sai ku ga mahi yawan lokutan da hadari zai taso za ku ga iska zai fara dubu yana ta kora ku don ka a sako da ruwa kayan ku su jiki saboda rahamar Allah sai ka ga iska na ta koran mutane wani yana kasuwa kaya ne gida buɗe suke na kasuwa buɗe suke sai a bugo da iska kwarai sai ya maze rufe kuma ya gida ya rufe na gida sannan sai a sako da ruwa bai cutu ba da shi ta murna da ni'imar ruwa amma duwa da mutane ka son ruwa yanzu azumi na mutu kuma akwai bayi amma duwa da mutane ka son ruwa in an kai ruwa sun kai ma wata ɓanna sai ka ɗora burin dore a ce ba a yi su ba in sun kai ma wata barna to amma sai Allah da yake mace sai ya aiko da iska sai iska ya kore mutane su sai su kwakwashi kayan sana a sako da ruwa wa huwa alladhi yursilu riyaha shine wanda ke ko aikowa da iska na hadari bushiran bai ne da rahmati zan masu bushara gaban rahama ta ruwa ay mubashirati suna masu bushara qaddaman madari gaban ruwa wa bi qira'atin bin nuni cikin wata qira'a wato bin nuni wato abin nan nushura maimakon abin nan bushura wa bi sukuni shini ta khafifan wato ah, nushura wa bi ukhra bi sukuni ha wa fata nuni wato masdar haka dai hatta idza akalla sahaba har lokacin da girgijen ta dauko a lokacin da iskan ta dauko girgije ai hamalatin riyahu sahaban wato iskan nan ta ɗauko giragizai sai kalan bil madari wayanda su ko sun yi nauyi don sun cika da ruwa su sai Allah ya ce sai mu shayar da ruwan da giragizan nan suka ɗauko ai as-sahab wa bi iltifatu an gaiba illa mutakallim wato su sai mu zubo da ruwan mu shayar da suwa wa karkana muqtada a siyas wato ikita da abin da sayaki ya nuna an ya kula a ce saƙahu sai ya ce su kunahu sai mu shayar da ruwan nan libala da mai yacin gari wanda an matacce la na ba ta bihi wanda babu siri a ciki ne ai iya iya don maraya kasar nan matatta haka dai fa an zalna bihi ma'a sai mu saukar da ruwa ga garin nan fa kharajna bihi sai mu fitar da dalilin ruwan nan min kulli samarati kowane nau'in ɗayan itace kazalika al-ikhraju kamar wannan fitarwa haka dai na farijin mauta muka fitar da matattu mina kuburi daga kaburbura bil ihya'i maraya mu fitar da su ko maraya la'allakum tadhakkaruna don ku azantu wato to menu wato menu na ku imani summa ba yubayyinu sannan Allah yana bayyanawa fi ma ya ci ga abin da zai zo annal bilada mukhtalifa yadda kun ka gamu daban-daban launin jikinmu daban-daban kuma ɗabi'unmu ma daban-daban harshenmu kuma daban-daban to haka nan fa annal bila da mukhtalfa garuruwan ma daban-daban suke ba gari iri guda na ba wani gari ɗabi'a ce da al'ada ce duk ta bambanta da ta wani gari da kuma al'adar wani gari duk sun bambanta saboda haka mukhtalfa ta fi hawaye ta sassa ba ga halayenta nasu kamar yadda mutane مثل اختلاف الناس كما يد متاني سوك سسابا في استجابتهم لأمر الله كتربا وسوك Allah? Kun kunga idan yanzu an yi wa'azi an ce a yi kaza Allah ya ce a yi mutane suna sassaba wasu suna yi wasu kuma ba su yi wasu ko suna nan tsakiya ba su bar abin da an ka ce duka ba ba su yi abin da an ka ce duka ba to kun ga mutane daban-daban suke to garuruwan ma su ma daban-daban suke saboda haka faƙala Allah ya ce wal baladu tsayyib والذي خبث لا يخرج إلا نجدا كذلك نصرف الآيات لقوم To, walbala ta yi mun ce garuruwa ma daban-daban suke, to gari wanda an mai kyau, al'adubu turabi wanda turɗace tana da daɗi wato tana da kyau, ya da na bato hasana ya ayin shimka ciki sai ce ta yi to mai kyau. Kun san garuruwa akwai ɗan haƙo, akwai rairai akwai laka akwai haƙon ƙasa wannan shi an mugu haƙon ƙasa to wanda an mai kyau ya harzu na batu shuka ce za ta hito hasanan mai kyau wanda ya zama baya da wani abin da ka hana ruwa su shiga ƙasa ƙasa mai kyau kenan to ya yi shuka shuka ce za ta hito da kyawu bi izinin rabbihi da izinin ubangijinsa hada masalul mu'mini wannan misali ne ga mu'mini ya zama da mau'izata yana jin wa'azi wa yan tafiya bi hafi ya amfani da ita shi mu'mini duk sa'an da ya ji an ce Allah ya ce to yana saurarawa kuma yakan yi kokari ya kwatanta sai dai rinjayen shaidan shi ko shaidan in dai da manawa mai kyau cikin zuciya ko ya rinjaye ka yanzu in an jima kana rinjaya ce haka dai ya samu ya taro nan kamin a jima ka kuci ka kullo nan in ya shagaltar ta kai ka shigala awa ɗaya kana barna in ka farka minti guda duk kana wace ta kun ga shi ni misali ne kenan tun da yana da manawa mai kyau da ya ji wa'azi yana amfani da shi amma wal baladul ladhi ta turabu amma garin da turta ta ta yi mara kyau ta yi hakon ƙasa daga duka sai ka ganta mai kyau sai an yi shuka sai ta rika mutuwa daga duka mai kyau ta in ka tsara ƙasa zai kyau amma in an ka yi shuka duk an ka yi shuka ba ta adin kwari to hakon ƙasa kenan to la ya na ba tu illa kidan shuka ta in an shuka ta tsirin ta bai hitowa sai ɗan tsini a tsirin ɗan tsini kwarai da mashakatin kuma da wahala haka yake hito aka ga shuka ta hito ɗan matsatsa ba ta da girma kuma haka za a ce a kai kaka ba ta san wata tsaya ba wahala da da kafir wannan misalin kahiri kenan idan ya ji wa'azi sun maƙala ta'ala sannan madaukin sarki ya ce kama abin nan kama bayyana bi ma kira kama wanda muka bayyana ga abin da aka ambata min annal bilada na nasu cewa garuruwa kamar mutane su. min atayyibu misalun mu'mini cikin ƙasa garuruwa akwai inda a ƙasa mai kyau kamar mu'mini mai kyau wa min alhabibu misalun kafin, cikin ta akwai mummuna kamar mummunan kahin to kazalika nasarifal ayati haka muke bayanin ayoyi daki daki da kawamin ya shukuru na Allah ga mutanen da suke gode ma Allah ko yu'minu na su imani ka samu cikin su ya rahama. to can baya farkon abin na sura can farkon sura ya ce laqad qala Allah ta'ala hakika Allah ya ce fi wani sura wa wa kam a qaryati da yawa alqarya muka halaka ta fa a ba'suna bayata azabun mutazzu musu da daddare auhun ƙa'iluna ko suna kwanan rana to wannan ya ambace su amma bai faɗa mana alƙaryon ba to wal'ana ya jirru da ina masari ya kura aka ahaluha yanzu zai ja hankulan mu ya jirru da zai ja hankulan ila masari zuwa ga makwancin kura aka ahaluha alƙaryun da masu ita sun ka saba a ubangijinsu wa haka alaihim alhalaku halaka ta tabbata gare su wadda mari da darka kewa to Allah zai amma zai ja hankula zuwa ga wannan tasdiqan lin nuzuri don gaskantawa ga masu wa'azi wa min bani adam masu wa'azi nan su ma mutane na cikin ɗayan adam alladina akhraja shaytanu abawayhim mu'minan nan da shaytan ya hidda babannin su min aljanna daga aljanna wa qila lahum la tattabi'u khutuwati shaytan aka ce musu kakku bi qawaci qawacin shaytan inda shaidana lafa aduwa mubin lalle shaidan mai bayanan adawa ne gari wa unziru ala aidi rusuli an kai musu gargadi ta hannun manzanni duk da haka su alƙaidun nan sun ka ibi wa taba shaidana wa auliya sun tafi shaidan da waliyai ne wala ku sharra masirin don haka sun ka gama da mummunan makoma wa bi kisasihim to a cikin ba da kisoshinsu da za a bayan lihabin umma ga wannan al'umma al-musulma wato akwai ibra abin lura to ba da abin ta nuni ya fara da ambaton kisa annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ne abin nan manzon farko saboda haka ya fara da kisa ta faqala laqad arsalna nuha laqad arsalna nuha ila qaumihi fa ولقد جواب قسم مخزوف ولقد والله لقد أرسلنا نوحا حقيقة ما يكون النبي نوح إلى قومه زوا كمتاني shi annabi nuhu Allah ya aika shi zuwa ga mutane na ya ci gaba da wa'azi wa qala ya yace ya qaumi abudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi shi kadai malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta ghayruhu banda Allah subhanahu wa ta'ala bir rafi badala min mahalli wa qura bil jarri bi fatan li ilahi malakum min ilahin ghayri ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba inni kafa alaikum ni ina ji muku tsoro ina sai tun ga in abattun gaira in kuka bauta wani wanda ba shi ba wanda ba Allah ba to ina ji muku tsoron azaba yawmin azima azaba ne wanda an mai girma kun gani annabi nuhu ya fara da wa'azi ga mutane nai saboda tausayi ne gare su yana cewa in kun ka bauta ma wani wanda ba Allah ba ina ji muku tsoron azaba wanda an mai girma don ka'idar Allah ya ce la ya wa an yi shirka bihi bai gafara an shirka da shi duk wanda ya yi shirka da Allah Allah ba zai gafarta shirka ba kun gano wa mai nasiha ya ce to ku kauce ma wannan hanyar to haka nan masu wa'azin Allah su suke yan sun zo wajen su ko sun hawa min bari wajen hudu ba su abinda zai ja mutane zuwa ga rahamar Allah ya jaye su ga azabar Allah shi suka faɗa musu ba su kiransu zuwa ga ra'ayinsu kamar wadda za ku ga mai yawan wa'azozin suke za ku ga kowane yana tunanin wadda zai yi ya samu mabiya wadda zai yi wasu su gani ana gama wa'azi an ɗauki kasin dama yana da masu mai ɗauka ana gamawa an ba shi turan ka yadda da ba ka gani ka gaba abin da man ka zo yau don haka kama da za ka yi ka mu Allah ya kuma kawo aiki ka to kun gira wannan ba mai wa'azin Allah ba ne eh ba mai wa'azin Allah ba ne mai wa'azin Allah ba ga wani yake kiran mutane ba ga Allah yaka kiran mutane don Allah ya ce a kire su zuwa gare shi Allah ya taimake mu kala malau qala faƙalar mala'u manyan mutane yi a alkubara'u masu girman kai wala ashira da masu daraja ne kawai mai cikin mutane ne zuwa ke ce ma mala'u sai suka ce ina lanara ka fi dalalin mai wa'azi cewa kada a bauta wa kowa sai Allah a kau da kai ga kowa a dawo ga Allah wannan wa'azi naka ba daidai na ba ka kira mutane zuwa gare mu amma ka ce a bar mu Allah kadai muna ganin ka inna lana raka fi dalalin mubi mu muna ganin ka cikin bace-bace mai bayyananne jam'u dalala mubinan bayyananne kuma ai bayyana wannan duk wanda zai wa abi ya gaya wa mutane su ta Allah su kadai to aiki ne na da kyau amma sai yayi yi hankali manyan mutane wani zai iya zanna ya saurare ka awa biyu amma in kana wa'azi wanda ya kaso in ka saba ma wanda ya kaso minti biyu bai iya saurare ka saboda haka sun ce annabi nuhu cikin halaka yake ba ko guda ba dalala halakoki a kale ya kauni ga nan nuhu kamar yana so ya kare kai ne bai musu raddi ba amma dai kamar yana so ya kare kai ne kala ya kawan ya ce ya ku mutane na laisa bi dalalatin wahida kun ce cikin dalalin da ke to ni ba halakoki ba laisa bi dalalatin wahida ko halaka guda ba ba tare da ni duk abin da kun ga yana yi shi Allah ya aiko ni da shi ni halaka ko guda ba ne da wahida ko guda ba da ya amma min ba ma dalala ba ko dalala banta wa na ablagu min na min na baiwa wato ya kore halaka ko ƙwara guda ya ya kore halakoki da yawa ai laisa bi ayyi nau'in min anwa'id dalala ai ni tare da ni babu nau'i ko guda cikin nau'in halaka to wane ne kai yace walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo nake daga ubangijin talibai wato idan mutum zai yi da'awa niyya sai aka son ya kyautaci kuma ya san aikin ga na Allah wato wasu mutane haka suke kama 'yan kwaya kun san ɗan kwaya in ya sha kwaya ya hito ya biyo hanya kowa kake gani ya kai karkace kake ba daidai kaka ta yawa shi yasa ko ganin wasu 'yan siyasa na umarni da su su ba su ƙwaya in sun ka sha ƙwayan nan ganin suka kowa ba daidai yake ba saboda haka inda dukkan karka sun shiga sun sheka ƙarin sun ka ga ajiya amma ganin suka kowa karkace yake kai kana ganin su ya mace amma su kwakwalo su ta nuna masu kowa ya mace ka su dai a daidai to haka nan abin na rayuwa wasu mutane da yawa ta ba su da gaskiya amma ganin su kai kowa bai da gaskiya su dai da gaskiya kuma ba su da ita saboda haka suka ce shi annabi nuhu ai ba ko halaka guda gare ba halakoki ya ce a ni halaka ko guda babu tare da to me kake yi ya ce uballi ko Ubanda gukun risala ta rabbi ina iya muku da saƙon Ubangiji na, da shi ne wa biye a tahadi. Ina iya muku da saƙon Allah Ubangiji na ne, Allah ne ya aiko ni abin gada ka kaji ina faɗa muku saƙo ne na aiko ne. wa ansahu kuma ina nafiya uridu alkhayra lakum abinda an nafiya alheri to ina nuna alheri gare ku yace banda nafiya babu abinda na gani gare ku. kun san nafiya abin kwarai ne nasiha larabci na amma hausa ta auri wannan ta ari wannan kalmar ana cewa Allah shi ba mu shugaba mai nasiha in ka tawo sayan kaya aka ce naira goma goma sai ka ce imin na fiya don ita na fiya abuna wanda kowa ka so alheri abuna wanda kowa yana son ta ita na fiya ya ce to ni abin da na so in muku kenan na fiya na to yi wa alamu min Allah ma la na kuma na sa abin da ba ku sani ba daga Allah alam bil wahyi min Allah na sani da wahayi daga Allah ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba mana umurul atiya na al'amurra masu zuwa fa aminu ma jitu kubihi ku yi imani da abin da nazo muku da shi li'annahu haqqun domin abin da nazo muku da shi gaskiya ne ku yi imani da shi A abin na sai ya ci gaba أرأيتم gaggawa suna mamaki ya ce awa a jirgin a a jirgin a abin na akan zartun akan zartun yanzu kun karyata wa a jirgin kun yi mamaki an ja a kun ma'u'izatun nan rufe kun saboda wa'azi ta zo muku daga ubangijin ku ala lisani rajulin minkum ga harshen wani mutum daga cikin ku yunzirakum al azaba don shi muku gargadi ga cewa akwai azaba fa in lam tu'minu idan muku imani ba la tattaqullaha don ku ji tsoron Allah wala allakum turhamuna bi don a tausaya muku da wannan da'awar ku ban mamaki ku yi imani fa kazzabuhu فكذبوه فأنجيناه والذين وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا malam mutanen nan da kare hali jin na fiya ga da nuhu ya yi musu wakar da sai sun ga ta shi suka ce abin da ya faɗi "karya ta babu gaskiya ciki wakar da suka ta shi kuma suka ce in gaskiya ne ya kawo azaba kuma in bai kawo masu azaba ba su za su kashe shi sai suka ɗauko abubuwan da za su yi wani da su don su kashe shi Allah ya ce fa an jaina wa sai muka tsira da shi ba mu ba su nasara ba wallazi na ma'ahu da wayannan da yake tare da su muka tsira da su muna garaki daga nocewa fi mai ya yi tsufa ne ga ruwan tsufa ne haka dai muka tsira da annabi nuhu da jama'a ce filifilikir mashahud cikin jirgin nan cikakke da jama'a wa agara na ladina kazzabu bi ayatina muka nutsar da wa'annan da suka kareta da ayoyin dufa ne da ruwan sam'a ruwan tufani innahum kanu qauman amin su mutane sun kasance makayin mutane na ba su gane gaskiya ana gaya musu gaskiya ba su gane shi mutum wanda yake kayani misali ne kamar misalin dan kwaya kamar da ambata musu gashi ba daidai ba amma gani yake kowa ba daidai yake da shi dai azai kuma gashi bisa ga ra'ayi ne yake tahiya amma duk ayar da zaka ga mai gani yake ayar ma ba daidai take ba shi dai kuma ba daidai yake tahiya ba innahum kanu qauman amin su sun zan mutane makayi an haƙi daga gaskiya amin wato jam'u wa amin yuqalu amma idza kana a'ama al-basira idan basira ta yi taruni sai a ce amma wato gaira arifin bi umuri bai san al'amurra ne ba wa amma ana cewa a amma fi albasari idan ido ne sun makamci walbidira idza fasara ɗabi'a idan ta lalace to la ta fakiru ba ta tunani ku rika sa ku makarantun ne na kwarai su koyi addini tun suna ƙanana idan ɗabi'a ta lalace to mai ita bai tunanin kwarai ba tunani abbai gaba ɗaya mana kwarai abbai wala ta tadabbaru kuma ba ta lura da abu ko da ta lura da haɗari ne ba ta bayi falam yu'minu bir rasul mutanen mu ba su imani da manzon ba ko ka alaihim aqibatu adami al-istima sai ba ta rashin saurari fil inzari ga wa'azi sai ta auku gare su Shi shikenan sai Allah ya halaka su da ruwa wanda suke kuma masu tsanani haka dai Allah ya azabta da su ya rusa gidajensu ya rusa dukiyarsu ya wace ta ya maice su ka ka Allah ya kunu kamar ba su zamo ba to haka na al'amari yake do wanda ka san ya samu kwanciyar hankali da natsuwa to dole ya bi Allah idan mutum bai bi Allah ba haka Allah zai wa duk wanda bai ji shi ba ka taimaka mana Allah bai a sama ya kalwasuna ka daidaita mu ga hanyarka Allah ka daidaita mu ga hanyarka da wa ila adin wa ila adin akhahum huda qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun to wa arsalna ila adin al'ula ma aika zuwa ga adawa na farko muka aika musu akhawan hudan dan su annabi hudu alaihi salam da nafsir risalati lati arsalna biha nuha da manzancin nan waccan dai da mun ka aika nuhu da ita to da ita ta kun mun ka aiki annabi hudu ila qaumi zuwa ga mutane wato wa'azi dai na sukewa mutane kokarin su dai a dai kira mutane zuwa ga Allah koya mana na aka yadda ake wa'azi duk wata damuwa da kake da ita in kawo wurin wa'azi ka aje ta mutanen da sun ka taru ba faɗan ka da wani suka saurare ba ba raddin ka ga wani suka saurare ba ba wani wanda kaka bukata ba inda za ka samu wani abu suka saurare ba magana Allah ta kawo to a faɗa musu ita in ka can wani wuri ka san abin da za ka yi amma dai ita in an kawo a gaya masu haƙiƙanin maganar Allah su bai wata ala rashin ya haka nan shi na kanakta nakasa al'umma shi na kanakta ta malamai ɗan siyasa da kai ne yana jin ka bisa mimbari kana ta wasu abubuwan da ba su dace ba yana jin ka kana yi ka gama ka ɗauki ka kai mai bayan ka yi haji malaman ga wala ba Allah ba ne ji abin nan da abin nan da ba shi ka ji abin da an kai mu kaga shi yana umfani da kai don bukata sai ta biya amma shi ashe da mugu kake ma na Allah ka ji razali ya ta bi abin kware bai bi dakka sai ka ji can wani wuri yana bi da wasu bai bi dakka to da haka shi sha'anin wa'azi so aiki abin nan da an ka ce za a yi to a yi shi abin nan da an ka ce wa'azi na to a yi shi kawai ka a yi wani abu amma a wani bari a yi ta bashi bashi a yi ta bashi bashi wani har da ke da ta'annan sarki wai an yi mai laifi duk da samun bari ya duwa a zina a gari kuma kila abin da an gaba ya kila ko dubu ɗari ba su kai ba suna haya membari yana bashi babban mutane yana kiryawa da membari Allah ya gafarta mana Allah ya daidaita mu ga hanyar wa arsalna ila adin al'ula akahum hudan bi nafsi risalati allati arsalna biha nuhan ila kawai. qala hudun hudu ce ya qaum ya ku mutane na wa budullah wa ala ku bauta wa Allah shi kadai Malaka min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba afala tattaqun shin ku ba za ku ji tsoron Allah ba ai takabuna hu ba ku jin tsoro ne fa tu'minun ku yi imani kun ji yana cewa ba ku jin tsoron Allah ku ta Allah kun imani da shi eh, ko ambaci kai ne ba balle ya ambaci wani alhaji ko wani dan siyasa a shi dai kawai Allah yake magana to haka wa'azi yake ko yaushe haka wa'azi qala al mala'u qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi to kala mana wallazi na kafaru manyan mutane ne waɗanda suka kafirta min kawai cikin mutane ne sai suka faɗa mai wa da manyan mutane annabi nuhu sun ka faɗa mai inna lana raka yahudu fi sabahi yahudu muna ganin ka cikin jahilce jahilce kake jahilcen ka yayi yawa wayan sai sun ka ce nuhu cikin halaka yi don ganin suka yi su a fita gaskiya waɗanda ko sun ka ce jahili na wannan wa'azi kowa ka ji yana ce a kaɗai ta Allah shi kaɗai wannan jahili na wanda an mai ilimi cewa ya kai a kowa ya abin da ya kafi wa inna lana zunnuka min na fi da'awar risala kuma mu muna zatonka kana cikin makareta da kacci wai Allah ya aiko ka gaskiya muna zaton ƙarya kake ba Allah ya aiko ka ba kun ga ba su iya cewa ƙarya yake sai dai su ce suna zato da in sun ka ce ƙarya shi kai mai wa'azin kwarai na baya ƙarya da sun ce ƙarya shi kai talakawa na fiya kuma ƙarya ko kai in mai wa'azi ya tsare kai ne da kyau ba a gani ne wuraren da ba su dace ba ba a jin maganganun da ba su dace ba ga baki nai ba a gani ne da ayyukan da ba su dace ba inda duk alheri yake na aka gani nai duk magana alheri ita aka ji ga baki nai wanga ko tsakiya kahire ka ambata sai wasu kahire sun yi makaranti in ka soke shi bi ne abbasi don shari'a ta sai Allah ya shirya amma dai ba ku ta to abin da yasa kuke ganin mu ko ina ana ta abin da aka yi wato abubuwan na ga sanan wato sai ka ga kowane shirme ya tazo sai ka ga mutum ya shige ciki ya zama kuma gaba kuma in gaskiya ta taho ya shige ciki kuma a yi fannar ga tare da shi a yi gyaran ga a yi fannar ga duk tare da shi shi ya bambancin mu da su wa'ancan to sun ce mai jahi kala ya kauni amma ya kauni mai sabi sabahatu wala tilmi ya wajen alamin kala ya kauni ya ce ya ku mutane na laisa bi sabata ni jahilci ko da guda ban da balle ku ce jahilce jahilce ni jahilci ko da guda ban da ni da ilimi na to wane ne kai in ba da jahilci ya ce walakin ni rasulun sai dai ni manzo nake na rabbil ne daga Allah ubangiji talakai duk abin da kun ka ji na faɗa muku babu ƙari babu rage haka an ka aiko na cewa an kai in ce haka ko balli kuma. Uballe gukun risalati rabbi ina muku ina iya muku saƙon manzancin Ubangiji na, wa ana da kun nasihu ni mai nafiya nake gare ku aminu amintacci mu amunu amintacci Allah risala, malamai ku za amintacci ga ilimin da Allah ya baku. kowanne ku koya ma ku amana tun yaro yana karami ya zama mai amana ga amanar da Allah subhanahu wata'ala ya tsora mai ku koya musu gaskiya ku koya musu amana ku ba koya musu yaudara wanda ma kullum kuna rubuta musu yan takardu shaga ta balle kuma tsakani da Allah ba ta balle ba gobe kun rubuta gambu ya balle yaron nan na ganewa zai tashi bisa ga rashin amana saboda malami ne bai da amana haka dai kullum ku rubuta musu wannan ku rubuta musu wannan tun ba su gane ba har su gane ku zan masu amana malamai ku koya ma ɗalibanku amana wannan shi zai taimaka Allah ya taimake mu ya ce shi mai nasiha ne ku zan ko masu nasiha wajajen da'awa da karantarwa a ajibtum a awa ajibtum وتقرأوا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم بعد قوم نوح aka shin kun karyatawa a jibtun kun yi mamaki min ajiyar an ja a kun zikirun min kun ala rajulun min kun saboda da yawa abu ya zo muku ta harshen wani mutum guda daga cikin ku kuka karyata kuka yi mamaki kuka karyata wadkuru ku tunawa da baya don wani lokaci ana so mutum ya tuna da baya don tunawa da baya yana taimakawa saboda haka wadkuru ku tuna da na bayan izja izja'ala kun a filadi lokacin da Allah ya kashe su ya sa ku zama halifofi cikin ƙasa min ba da kaumin nuhin bayan ya hallaka mutanen annabi nuhu mutanen annabi nuhu sun ibi ne sai Allah ya kashe su sai ya kawo kutuko daga baya to ku tunawa da abin da wa'ancan sun ka yi an ka hallaka ku to kada ku iri an ka hallaka su to kada ku iri ne a hallaka ku wa kun bayan ya sa ku halibobi bayan wucewa annabi nuhu wa kun alama a ada kawo nuhin ya ƙara muku bisa ga abin da ya ba mutane annabi nuhu fil khalqi ga halitta ya ƙara muku basta ƙarhi aikowa ƙarni wa dulan da tsawo ya ƙara muku wa'annan abin da bai ba an mutane annabi nuhu ba saboda haka fasuru ala Allah ku rika tunawa da ni'imar Allah yana so ya gwada musu in mutum Allah ya taimake shi to ya rika tunawa da baya in kana tunawa da baya inda an ka hito to wannan zai taimaka maka ka rika kwatantawa saboda ka rika tuna baya domin a rika kwatantawa a samu dai a yi ƙarshe mai kyawu farkuru ala allahi ku tuna da ni'imomin allah ni'amaku abinda a tunawa da ni'imomin allah da shukur alaiha ku yi godiya ga waɗannan ni'imomin bil imani bima ursila bihi ilaykum shine ku yi imani da abinda aka aiko da shi zuwa gare ku la'allakum tuflihuna don ku samu babban rabo ai ta na ku rabbanta wa kana fitratuhum dabi'a su ta lalace ta kasance misali fitratu man qablahum kamar misalin dabi'a wayanda a gabanin su wato mutanen annabi nuhu man jamida dabi'a su ta sandare an tafakkul ba su tunani wa tatabbu ba su lura kuma alhali so ake kai tunani in an ka faɗa ma magana to ita na ne gare ta ka gani ni a me tabbata don ka gane inda za ka sa kanka Alu. kalu sai suka ce lil ijaba don wai don su an samai ga abin da yake cewa na su lura da ni'imar da Allah ya musu kadai ta Allah don samun babban rabo sai suka ce suna so su bashi an samu da za'ida da suka ce mallan tambaya muka yace ni kuka tambaya kama adun kwarai suka ce shi aji ita na shin ka zo muna lina abu wahdahu don mu bauta Allah shi kadai yace eh suka ce wani zara mata ne abu da ona ka zo mana don mu daina bautawa abinda babannin mu ka bautawa mu bautawa Allah shi kadai suka ce eh kun ga ba zaton alheri ya kai ba kamar suna so su gane na su imani waka annahum istaqallu al-mu'awara kamar sun ga an dade ana jayayya da su da shi ma hudin tare da annabi hudu wasu ajalin azaba sai sun ga gaggauta azaba Allah allazi yunziruhum biyu wanda yake musu gargadi da ita suka ce shin ka tawo mana don mu kare ta Allah da ya bada yake eh shin ka tawo mana don mu daina bautawa abinda babannin mu ka bautawa mu bautawa Allah shi kada ya eh suka ce to ba mu wa atina bai mata iduna azabar da kai kace akwai fatina bai mata na bi mina azabi azabar nan da kai mana alkawari da ita sai ka kawo ta in kunta mina sadiqina in ka zan cikin masu gaskiya sai ka kawo azabar in kana cikin masu gaskiya bi kaulika a cikin magana kun gani wato eh, wannan al'ada ce ta kahire sun gane sai da sun kai ta baya an kace musu gaskiya na suka ce to yanzu ba su wa min samma ajabahum bil amri al hasim daga nan shi ko hudu yaro na annabi nuhu ma da sun ka dade suna wa shigantaka ya kyale dattijo na dattijo ba ɗaya yake da yaro ba yaro duwa da kaka ji cikin jikinka haka na yaka ji cikin jiki ni da ka motsa ya gina na ciwo sai shi haka wadda wata magana <laughs> ya yana haka ya gina ya ja shi sai shi ya su tunani sai shi wadda magana sannan yaro da kaka ji duk haka na yaka ji saboda haka suka ce a kawo azaba ya ce an gama a <laughs> jaji duna ni ne kuka jayayya da ni a jaji na ni kuna jayayya da ni Eh, a'a kada wa ka alaiku mun ƙetar da can kenan ko kada wa ka alaiku azaba ya auku gare ku kenan azaba ya gama aukuwa gare min rabbikum daga ubangijin ku kada wa ka alaikum eh, min rabbikum rijisun azaba ta auku gare ku daga ubangijin ku wa gadabun min rabbikum ta hushi daga ubangijin ku sun mabada ba da zalika yadda da babila sannan ya shiga yana wawace barna allabi a tsaru wadda sun ka taye cikin jama'a a tujadi nuna ni ni za ku yi jayayya da ni fi a sama in sammai tumuwa to ka karanta to karanta آمنت وقع عليكم من ربكم رجس وغضب حتى لا تظلموا في أسمائكم kaduwa ka alaikum min rabbi rabbikum rijsun yace azaba ta auku gare ku daga ubangijin ku wa ba min rabbi kun da hushi daga ubangijin kuma bada a ba da zalika yudhi da badila ya fara sana ya fara bayan wannan yana ta karya alladhi asaru wanda suka tayi cikin jama'a wa qala atujadiluna ni kuke jani yaro na sun gwada mai kurciya ya gwada musu kurciya suka ce azaba to yace an gama yace Allah kashe min su bayan an kwaso kayan kashi suna gudu sai ya fara magana a jade nuna. ni kuke ji dali da ni sai a sama in samai tumuwa game da gumakan ku wanda sunaye ne ko kun ka kaga sunayen samai tun bai ku ne kun ka kaga mata sunan na an tuwa ba uku da ku da babannin ku kun ka zana mata suna a sunama gumaka ta buduna kuna bauta mata ma nazzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja ko guda game da bauta mata ba hujjatan wa barhana. fantazilu ku ce ku shira al'azaba azaba ga tunan tai inni ma aku mina muntaziri ni ina tare da ku cikin masu jiran abin nan zalikun wannan azaba bi muku iya don kun kare ta shi ke nan fa ursila alaihim wa sai an kai ku musu iska ala kima bakarane iska wanda an mai tsanani kwarai sai ga iska suna isa gida su a zanga sai ga iska ya taho ya kwakware gidaje ya wace ya shi bisa shi ya wace ya kama kawo nan. bai bari sai da ya kashe kowa yaro ba ɗaya yake da babba ba a duk yaro sai ya yi kurciya in dai kurciya ta abinda dai aka so ya zama akwai da cijo kusa gari in ya dauko kurciya da za ta halaka shi ya taimaka mai ya kautar da shi daga wannan hanya amma duk yaro sai ya yi kurciya saboda haka sun ka taba shi kun gawar an ka kari annabi nuhu kun gawar suka yi mai duk da haka sai da an ka shekara ɗari tara yana hankuri da su har da hamsin yana hankuri da su amma shi wannan ba yaro ba ne don haka kuma shi ba zai yi hankulin da yaro ka yi a shi wannan ba dattijo ba ne ba zai yi hankulin da dattijo ka yi ba Allah ya gafarta ma malam bayan azabar ta riga ta zo fa an je na an na wa da izinin Allah ko ga azaban nan ta zo Allah ya ce fa an na wa sai mun ka tsirar da hudu shi kan mun tsirar da shi walladina ma hu mina mu'mini ne shi da mutanen da aka tare da shi cikin mu'mini da rahmatin na da rahama daga wurin mu wa kada ana dabir alladina kazzabu bi ayatina muka tumbuke bayan wayannan da suka yi kareta da ayoyin mu isa sallahu muka tumbuke su gaba dai wa ma kanu mu'minina fi mustaqbilha Allah ya sani nan gaba ba za su yi imani ba fi ilmin Allah a cikin ilmin Allah shi yasa sai Allah subhanahu ta'ala ya ya halaka su bai bar su a wani lokaci ba to kun ga dai haka dai wato sha'ana Allah yake subhanahu ta'ala haka dai al'amarin Allah yake subhanahu wata'ala saboda haka duk abin da ake yi a riƙa yi ana tara ana diba bakin gatari domin komi aka yi fa duk abin da ka ga yana da farko to ko yana da karshe ko mene duk abin da yake da farko yana da karshe saboda haka rika kwatanta kun gani annabi nuhu ya zo shi ba kowa bai da komi sun ka ce mai matsayaci sun ka ce mai abin na na ba su yarda da shi sai ya kore talakawa sun ka ce mai arazilhum kaskantattun su a tare da shi su an manya su an gwamnati su an masu kuɗi su an da daraja cikin gari kun ga da ya tsaya ga abin da Allah ya umarce da ƙarshe kun ga su an ka hallaka shi an ka tsere shi wa Allah a wuri na inna aka ramako inda Allah ya taƙa ku babu ruwan Allah da iliminka babu ruwan Allah da milkinka babu ruwa ne da tsuwonka ko kurciyarka shi fa inna aka ramako inda Allah ya taƙa ku haka hudu kuma shi ma kun ga ya biyo haka kuna jima da suke cicika bakinsu a ji ita na lena abu da Allah wa hadahu wa nazara ma kana abu da aba'una fa atina bi ma ta iduna an kunta min salihin kuna jin wanda suka cika baki da magana suna wadin wanda sun ga dama amma karshe kun ga shi hudu shi ya tsere su an ka halaka shi Allah wa nashi wasu ka ɗaukaka na wani ba su ɗaukaka ba duk an yi jayayya da mutanen Allah da waɗanda ba na Allah ba ko ka ga za a rinjaye Allah mutanen Allah wa inna jundana lamina lahum galibu rundunonin masu an jaye ko ka ga ko ga kowace matsala ta ji ba ina mutanen Allah su ko ka ga za a rinjaye to yana nan waje da abinai wallahu basirun bil ibadi Allah yana nan yana kallon bayi ne kenan nan yana kallon abin ne yana waje da su to Allah ka taimaka mana ka kara mana imani da tsoronka ka kara mana ibada ibadaka da akhlasi ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ka warkar da mu daga dukkan shiruta ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ka gafarta mana mu ka ba mu ikon kwana nan wuya na gaya muku ku bar rubuto min tambayoyi ku tambaye ni in kalle ka in kalli tambayar ka sannan in ga abin da zan sa baki ka tambaye ni in ka in ka yi min tambaya sai na ni ko ido na wurin ka don ina gani in na dibe ka ni gawa da kake in ga tambayar ka sannan in baka ansa amma kar ku rubuto min ko kuna ta rubuto min na ce ku ba rubuto amma an samu ku na rubuci amma wanda ka san tambaya ta sai ya tambaye ni mata a suratul mujadala ina ta sauka masallaci cikin wa cikin taron almajirai maza da mata ko ba mujadala ba nan ta shigo ta yi tambaya ba wanda mutum da ka suna ansa ta tambaya ta ta kai in tattawa ku bude mata hili ta shigo ta tambaye ni ba ni ta tambaya ba in ta koma can ta yi tsaye ko hitowa ne ko sallama ta yi min ba an kawo wucewa da kai in ni biya ko sallama ta yi min ba an sa bale a shi tambaya ko sai an ce yankar gaba da mace wato firar mina haka ma ta firra mina a sadi ka yi gudu gare ta yadda ka ka gudun zaki in ka gane babu mutane yana jin yawa ka san gudu kake kai ya lashe ka to kai gudu gare ta haka saboda haka cikin jama'a suka iske annabi su tambaye shi ni ma wanda ka sai ya tambaye ni nan ya ka tawa na gaya muka ce ya kuma rubuta min tambayoyi na rubuta kullum malam bai ansa malam bai ansa ko jiga na rai ansa tambayoyi da takarda ka rubuto tambaya nan ya an ka baka ansa ka jira ta ka koma can ka aika wannan takardar an ka ba an sa ta juya ta ka koma waje wancan mai wa'azi to shi wanga mai wa'azi dan karamin su a sai ya kalle ka assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wani da ya tau ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum ya rasulullah tambaya gari ne ya ce ne a tambayar ka yadda ya halatta ina azumi in tsotse bakin matata sai annabi ya tsaga ido ya kalle shi ya kalle ya gane yace ya halitta sai wani yaro ya taso ya ce ya rasulala ina tambaya ya halitta in ina azumi in tsotse bakin matata ya kalle ya kalle shi bai halitta ba duk tambaya guda ta amma inda bai gane su ba asan guda ta amma da ya gane su wanga yaro wanga da ne ko kwanan wata guda ya bisa ba bisa da tare da ita bai wanka bai wanka da dare yadda ya halitta ka sun kasance bakin ta so ji bakin mata ka ya halitta yadda yi wanga ko da nesa ya matsa mata da kallo yanzu wanka na kama ya ko alama to shi yawon hannun ka ga mai tambaya ka an sa mai tambaya shi yasa na ce mai tambaya tashi ta in ganai in ko tambaya ce kun ya ka ji ya ce wani wuri ya bi kai ni dai bai aza na ga laifi ba ban kada shi cikin matsala ba don yana yi wa in baka wata ansa da za ta halaka ka in ban gane ka yana yi wa kuma in baka wata ansa da za ta iza ka cikin sabo in ban gane ka ba shi ba kai na ya kamata ba irin ta to mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا صريخ المستسلخين يا غياث المستجيبين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوات المضطرين ya ilaha al'alami ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi da ayyuka masu kyawu ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar ka warkar da bayinka musulmi ka warkar da marasa lahiyar inda duk bayinka musulmi suke Allah ka warkar da su Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu masu rayuwa daga cikinsu Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka ba su kariya da tsaronka ka sa su yi ƙarshe mai kyau. ka sa aljanna makoman mu tare da su uwayen mu wa'anda sun riga mu gidan gaskiya Allah ka ni'imta su a cikin kaburburan Allah ka kunaye musu tsoro da hirgita Allah ka kare su daga azabobinka da mu da su Allah ka sa mu cikin aljanna in kiyama ta yi Allah ka gafarta mu uwaye ka gafarta mu uwaye ka gafarta mu kakanni da da yannai da kannai da diya da iyali da zuriya uwayen mu Allah ka shirya mana iyalin Allah ka shirya mana iyalin iyalin Allah ka kyautata zamantakewa tsakanin mu da su Allah ka ƙara mana hankuri da su Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su daga dukkan shiruta Allah ka gafarta musu ka gafarta mu Allah ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta bayannansu da kannansu dan da yanga da ka ba mu da wanda za ka ba mu mun roƙe ka Allah bai asma'ika wa suna Allah ka shirya mana su ya Allah bai annaka malikul maloki wa an fi alaƙun da shayin ƙadir wa mata sha'awar min amri ya kunu allah ka shirya mana ɗiya maza da mata yara da manya wayanda ka ba mu da wayanda za ka ba allah ka ƙara musu imani da lahiya da bai da lahiya cikinsu ya allah ka warkar da shi ya allah ka warkar da shi ya allah ka warkar da su allah ka aza mana su ga hanya allah ka aza mana su ga hanya allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka fake mana su Allah ka aje mana su ko muna nan ko ba mu nan kai mun ka ba ajiye su Allah ka aje mana su saboda ramar ka Allah kada ka bari su alakanta kada ka bari su tozarta da mu da su ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu ka kare mu daga sharrin saura halittunka bayan ka musulmi duka wa'anda ba su da lahiya ya Allah ka warkar da su ya Allah ka warkar da su ya Allah ka warkar da mu baki daya bayan ka musulmi wa'anda aka bi bashi Allah ka ba su abin biya ya Allah ka ba su abin biya ya Allah ka taimake su su biya ba da dadewa ba Allah ka gafarta mana ka gafarta musu bayan ka musulmi da a cikin matsaloli daban-daban Allah ka fitar da su Allah ka fitar da bayan bayinka musulmi daga damuwa Allah ka fitar da bayinka musulmi daga tsoro Allah ka sauƙaƙa ma bayinka musulmi matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa ma bayinka musulmi matsalolin rayuwa Allah mu duka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tura mana asiri duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya fitina duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyan makiyan mu duniya da lahira saboda rahmaka Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan Allah ka karfafa mu kada ka karwa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah Allah ka ba mu aljanna firdaus al'al ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'al ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka wutar duniya da ta lahira Allah ka kare mu daga azabobinta ka tausaya mana Allah da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yanne da kanne da diya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka sa aljanna makoman duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana su abubuwan duk da muka tsoro Allah ka kare su. bayan ka musulmi da yawa suna ta roƙon ba addu'a maza da mata mun roƙe ka dukkan su Allah ka shirya su Allah ka kyautace da su da imanin su Allah ka gafarta zunuban su ka shirya musu diyan da matayen ka shirya musu diyan da mazajen ka da musu ka biya musu bukatun nan nasu na alheri da ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya musu da duk suka tsoro Allah ka tare ya Allah ka zaunar da kasa lahiya ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya ya Allah ka amintar da hanyoyin mu da kauyukan ya Allah ka kare biranen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu cikin dare ka kare mu cikin yini ka kare mu cikin gari ka kare mu wajen gari ka kare mu cikin gida ka kare mu wajen gida cikin zaman gida da tahiya duka Allah ka kare inda duk muka yi ta Allah kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da a bisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana ya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka sa mu cikin da kake yantawa yau ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu uwayensu ka gafarta mu bayinka musulmi yare da manya maza da mata da an kai da da za a yi Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka tare mu daga sharri duka Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على